أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد معلومات دور الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاون يوم الشرم ده أفوك وتان ربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وسلم بولاد دقيق بيوت لازم ترى كما شاء بيوت وتان شاء بيوت لا إيا دقيقي لهم شاء بطي أولا وسلات مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء بغدا دارس النكاب عن wallafa babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi malam ya ce mana wannan shi ne majalisun mu na hamsin da ɗaya malam ibn ya ce ku shirku ghalibul alam nufus wa shirku kaga shirka hada Allah da wani ghalibun ala wata abaci wacce ta kasance غالب على النفوس وجترن جاي رايك تاج رايك مكان لا تقام الحي شركة نبي أبدا الله سبحانه وتعالى يجربه مكان لك يتجد سن شركة suna son shirka sai dai Allah madaukakin sarki idan ya zaɓi mutum ya tarkace zuciyarsa ya wanke masa zuciyarsa to sai ya kare shi amma a ɗabi'ar mutane shirka wata abaci da take rinjaye kasancewar kasance aba ta farko da shi ke amfani da ita domin ya ga ya batar da ɗan adam wa huwa kama a cikin hadisi ita shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ne kuwa fi in ummati akhfa min dalilin nabi النبي صلى الله عليه وسلم يتي شركة أتكن الأمة تا في هذه الأمة أولا الأمة تعسى أخفى من دبيب النمل تابق يوى في يد تفير تروى بقى تروى بقى sai a ɗauke ta a sa ta a kan dutse dutsen kuma ya kasance baki kuma ya kasance a cikin duhun dare Wani ne zai iya gano tafiyarta za a sha wahala ɗabi'arta ita ce ɗabi'ar mutane zukatansu haka Allah ya jarrabe su da san shirka shi ne wanda Allah ya tsari ya kiyaye shi duba wannan hadisi yana da ban tsoro manzon da sassan ya ce fi halihil ummati a cikin wannan al'umma akhfa da namli shirka ta fi koyuwa a cikin wannan al'ummar ga mutane fiye da yadda bakar turuwa take koyuwa a kan dutse baki kuma a cikin duhun dare kaga akwai ban tsoro a ciki Su shi yasa za ka samu sai wani a bashi ka'ida a ce masa ai musulmi ba ya shirka ba yadda za a yi musulmi ya zama mushriki alhali ga irin waɗannan hadisan ga ayoyi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun qarra wannan ayar wa ma yu'minu aktsaruhum billahi mafi yawancinsu ba su imani da Allah illa wahun mushrikun alhali sai sun da imanin na nasu da shirka ga imani amma kuma ba za su tsaya a imanin ba idan wani abu zai taso musu makin su koma wajen Allah madaukakin sarki to sai su koma wajen bayan Allah su ce su yaye musu wannan damuwa in damuwa ce idan nema ne wanda ba a nema a wajen kowa sai Allah sai su nema a wajen wanda ba Allah ba idan neman tsari ne wanda ba a nema a wajen kowa sai ba Allah sai Allah sai su nema wajen wanda ba Allah ba kaga wa ba yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawancin su ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun illa wa hala kaunihim mushrikina fa sai sun kuma hada wannan imanin nasu da shirka ashe musulmi zai ke shirka shi yasa ake masa wa'azi ake masa gargadi ake jawo hankalinsa inda shirka take ma kada mutum ya kama hanyar wajen balle ya je ya tsinci kansa a cikin wajen to gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi akwai wasu malamai da suka tattauna akan isnadin sa amma dai magana ingantacciya hadisi ne ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kamanta yadda shirka take a cikin al'umma aka iya samun mutum mutum musulmi ne amma baya iya tsayawa a musuluncin nan sai ya hada da shirka shi yasa matsafa suka yawa a cikin al'umma bokaye suka yawa a cikin al'umma yanzu aka ce maka kawo da za ka tantance musulman da suke zuwa wajen bokaye to sai ka sha mamaki bukata ta same shi makin ya rika ma Allah wannan bukatar tasa ya nemi Allah ta'ala ya biya masa a'a sai ya tafi wajen wani inda shi ba bai san kanshi ba damuwa ta same shi makin ya koma wajen Allah subhanahu ta'ala ya nemi yayi wanda daga gare shi a'a sai ya je ya koma ya tafi wajen wanda ba zai iya masa komai ba shi ma ta kansa yake yi wannan shi ne ake ce masa shirka a wafi hadisin akara a wani hadisin na daban ƙala abubakar sayyiduna abubakar siddiq allahu anhu ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah kaifa na jumin manzo Allah sama ya faɗi yadda shirka take a cikin al'ummarsa akhfa min dabibin nabi sai sai na abu kan yace to kai fa nan jumin to ya zame mu tsira daga shirka ya zame mu tsira daga shirka sayyiduna abubakar radiyallahu anhu da irin waɗannan ne malamai suke cewa kana abubakarin afqaha sahabati na abubakar ya fi kowa fi kowa cikin sahabbai ya fi kowa fahimtar addini sai ya tambayi ma'aikin sallallahu alaihi sallama kaifa nan jumin ya za mu tsira daga shirka wa huwa akhfanin dabibin namli alhali ita shirkan nan ta fi koyuwa min dabibin namli fiye da tafiyar bakar turuwa kuma akan bakin dutse kuma a cikin duhun dare sai na abubakar ya tambayi annabi sama kaifa nan jumin ya za mu kubuta daga shirka فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معي صلى الله عليه وسلم يتي لأبي بكر رضي الله عنه يتي ما سيدنا أبو بكر يباش أمتع وعلمك كلمة زنكو يا مك وتكلمة إذا قلتها إذا كأمت وانا كلمة كرجع أنبتتها نجوت من دقي وذلي to za ka kuta min dukkan daga karamar shirka ita ce duk Wajen ne da kuma babbarta in kana wannan addu'a Allah zai kubutar da kai ba za ka zama mushriki ba ba za ka yi shirka karama ba ba za ka yi shirka babba ba daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ce ma abu duk Minan ad-diqqati abinda ya zama yin zurfi ba kowa ke hango shi ba jillu kuma abinda yake gashi a fili balo balo kowa na ganin sa to shirka ta kasu gida biyu akwai ad akwai al akwai daqiq wacce take ba kowa ke gane ta ba ita ce shirka karama malamin ta miya zai yi mana bayani akan nau'o'inta shirka karama shirka koyayya ba kowa ke iya gane ta ba kuma musulmi ke yin ta so tari ma irin wannan shirka karama to mutanen kirki su aka fi jarraba da ita ka ji wata musiba mutanen kirki su suka fi yin ta su shi ke zuwa ya raba ma wannan kasan الشرك الدقيق الشرك الخفي ثم زلت ميسر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إن كان ولن الدعاء تذاك قبتا دقى شركة قرمة وانتبا قوة جنن تبا sannan kuma da shirka wacce take babba wadda kowa ke ganinta ƙulka ce اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم يا الله إني أعوذ بك إنا لمن كثريني أن أشرك بك وأنا أعلم دأن هذا كذا وأنا أسي إبادة وأنا أعلم الهالي إنا سمي يا الله كثري فإني شركة ببا وأنا وأنا أعلم هذا الشرك الجلي كذا ko a shukul jalilu ko a shukul akbar in kana na mutum ne wa astaghfiru kalima la a'lamu sannan ya Allah duk abin da ban sani ba ban zata shirka bane kuma sai nayi to ya Allah ka ni ka in ci gaba ni ka in ci gaba ka manzal sama ya koyi da sayyidina abubakar wannan addu'a ko da haka mutum sai ya bayan ilimi to sai mutum ya hada da addu'a shi ka hada da addu'a shi yasa daga cikin addu'o'in safe da maraice Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada rabb kulli shay'in wa malikahu a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذا كنا لمن تري هدق شر شركا لشيطا بذاككا وأن أدعو إلونا متن يوي تيروس لو من وتسجينا في مقوم متمن دا يكي روبانسا kada kai dare da baraka a duk إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يزني عليه الشهاد إذا ألا بيتي مكيك با وقرنك كما سي جامع بلاي زكاة كي إبادة كي أما كما سي إبادة تهلك الدكي وشي ذاتي كاية الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يا ألا إنا وقومك تريني kada in haɗa ka da wani a cikin bautarka alhali ina sani sannan abinda kuma na yi ban sani ba ya Allah ka gafarta mai abinda na yi ban sani ba na shirka musamman abinda malamai suke ce musu a shahawatul khafiyya shahawatul khafiyya nau'i ne na na ashirku da ko na dukku shirk shirka wacce take ba kowa ke ganin ta ba shahawat khafiyya abubuwan da suke zo mu mutum na san girma na sanya bayyana na san fifiko akan wani kuma abin da ya shafi aikin Allah ka zo waje kai babba ne wajen da ake na addini sai ba abin da suke ce maka cognition ba ya organizing ka ba sai ka ji damuwa a ranka nauyi ne na shi hautar ba ma san da ni ba kenan shi yasa za ka ga in waɗannan abubuwan suna da haɗari mutum zai tafi umara sai kawai ya fastin ko za ka je aikin hajji sai ka yi wani fastin wai wa fareya yiwa fareya kawai ne kana so ka nuna ma mutane ka sanar da su halin da kake ciki alhali ibada ce tsakaninka da Allah ziyafar su me za su ba su ce ne kaji wani na abu suna cin mutumin wayan nan kai da zaka je umara abinda ake son ibada ce ta Allah madaukakin sarki to me yake yi kuwa ka yada ma duniya an ganka a nuno ka da harami a nuno ka kana dawafi a nuno ka kana ta'ayi wannan ne a nuno mutum a masallaci da makamatan dikin waɗannan a nuno mutum a raura eh, ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina waɗannan abubuwa wajibin mu ne mu ji tsoron Allah a game da su fitinu ne ga nan manya-manya sun zo amma muna ɗaukar su a matsayin ƙanana umurun ya zaha kusu faha minha wa yabki min ajaibi hallabi guguwa ne masu hankali kuka suke game da su amma dole ya kashi da dariya shahawatul qadiyya kenan magabata kullum a cin abin da suke makan su faɗa a kai shine al'amalu fil khafa suna san duk abin da za su yi na ibada musamman abin da ya zama nafila sun fi son shi ba wanda ya gani ba wanda ya gani daga cikin magabata tabi'ai akwai al-imam ayyubu sikhtiyani yana cikin kananan ƙananan tabi'ai kananan can ayyubu sikhtiyani malami ne wanda ya kasance ne kulliya sosai kwalliya sosai da sa kaya masu tsada malamai suna riwaya da ya zo wajen alimamu malik ya je wajensa zai yi karatu a makka alimamu malik ya zo aikin hajji domin shi na cin malaman makka alimamu malik ya zo makka domin ya aikin hajji daga madina so uku yana zuwa wajen shi ya je karatu a wajen sai ya shi shi ya yawa sai ya fasa karatu a wajensa amma malamai suka ce da daddare ba wanda yake sanin ibada da yake tsakanin shi da Allah hajjinsa kuma sai daga baya aka gano hajjinsa sai da ya hajji a duniya hajjin da aka kirga ya yi ya yi hajji ya fi sittin a rayuwarsa shi za a limama abu al'asahani da ya zo siffanta shi a cikin da auliya وطبقات الأبسياء سيتي وكان حجاجا وسيدا محجاجا يتي وكان ناسكا حجاجا متنين يوم إبادة سننغا يوم أيكم حج سنن وسيدا محجاجا sannan inda za a tattauna da shi a addini akan wata matsala ta fikihu to sai ya kada kai da hujja shine mihjaj amma duk ibadarsa ta nafila baya yadda wani yake a waje za ka ganshi mutum ne mai kwalliya sosai su akwai daga cin ɗabi'a su ai larabawa suna barin gashi namiji sai ya bar gashi wanda mu ba al'adar mu mace in kai wannan kai rashin jin magana kake son kai can wajen su suke yi al'adar su ce gashi su dama ba irin naka bane ko su shafa mai ko ba su shafa mai ba gashin su zai kwanta kai kuna ka fi ka hada da maye-maye in ba a yi wasa ba ka koma kana maye to al'imamu ayyubu ne kai sha a cikin yani gashin zane haka yake tara shi ta baya sannan ya sa kaya masu kyau kwalliya sosai yake amma duk da haka kana na cikin hajjajen wa sayyidan na kage shi ne wannan so daga wannan yadda da kake ganin dole sai mutum ya makansa takatun sun da wani ita da san girma da san bayyana da san a ce kai waye an yada ka duk fitinu ne ga sunan nan wa kana umaru ya kulu sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu yana fada a cikin du'a'i a cikin addu'arsa Allahumma ja'al amali kullahu salihan ya Allah sanya aiki na ya zama nagari waj'alhu liwajhika sannan ya Allah ka sanya aiki na ya kasance dan fuskar ka ne dan kai ne a keɓe. wani bai zama yana da rabo ba wala taj'al li ahadin fihi shai'a. ya Allah karkasa wani ya zama yana da rabo a aiki na ya Allah maɗaukacin sarki kada ka sa aiki na ya kasance wani yana da shi in yi aiki amma ya kasance na yi wani ya zama yana da rabo a ciki me yake da rabo a ciki shine na yi don kai amma kuma ina yi don wani ya yabe ni ko don wani ya bani wani abu ko don wani ya ji daɗi ko in ba wani haushi addu'a sai na umar kenan Allahumma ija'al 'amali li wajhika allahumma ij'al li allahumma ij'al 'amali kullahu salihan waj'alhu li wajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'an kakkasa wani zama yana da wani abu a ciki malamai suka ce riya ta kaci gida biyu akwai riya shirkin akwai riya u ikhlasu riya shirkin aikin Allah mutum yake aikin addini sallah kyauta ce sadaka ce hajji ne azumi ne karatun alkur'ani ne zikiri ne yaban abin nan da makamantan duk ibadoji don Allah ake yin wannan aikin sai ya zama mutum yana aikin yana son Allah ya ba shi lada amma kuma a zuciyarsa yana son ya burge jama'a ko yana yi don ya ba wani haushi ko don yana yi wani ya ba shi wani abu ko don yana yi a girmama shi ko don yana yi a yabe shi a ce ai akwai ibada to shirkin kenan akwai riya'u ikhlasin ita kuma aiki ne mutum yake yi na Allah amma kwata-kwata sai ya manta ma ai Allah yake mawa abinda kawai yake kalla shine duniya da sakamakon cikinta na yabo ko na abinda ake samu na dukiya ko na abin da ake samu na mukami ko abin da ake samu na matsayi da makamantan ire-iren su to riyawu ikhlasin kenan shi sa riyawu ikhlasin ta fi riyawu shirkin girma domin riyawu shirkin mutum a daidai lokacin yana yi don Allah amma kuma yana yi don wani shi ko ita ko riyawu ikhlasin ya manta ma don Allah ake aiki ya manta don Allah ake aiki kawai duniya yake kalla kawai Allah ka tsare to wannan addu'a sai na Umar radiyallahu anhu ce ya kasance yana yawaita yin ta mutum sai ya hada ga wanda manzon sama ya karanta da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya waito mana ita sannan ga wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yi mutum ya hada yawaita yi Allah ka tsare bayanu shahwati al-khafiyati wa khatariha بيان الشهوة الخفية وخطرها أي وبيان خطرها بياني أكن شركة أبنا شعوى قوية لكم هذا منها الشهوة الخفية شعوى كبوي أبن تزوج يم تنكيريا مثلا دونية الحالي كما أيك إبادة وكثيرا ما يخالف النفوس من الشهوات الخفية su akwai abin da ke cakuduwa a cikin rayuka mina shahawatul khasiyyati na sha'awoyi waɗanda suke a ɓoye ma yusidu alaiha ta haƙiƙa muhabbati halillahi abin da ke ɓata ma rayukan nan tabbatar da soyayyar da suke ma Allah wa ubudiyyati halahu da kuma tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala ai wa tahqiqa ubudiyyati halahu da kuma tabbatar ma da Allah bautarsa sai wani abu ya shigo maka a cikin zuciya ya zama ya maka tasiri ila ka kamanta shi ya zama daidai da da sanda kake ma Allah daidai sanda kake ma Allah sai wani abu ya zo ya shiga zuciyarka ka ji kana san sa daidai da yadda kake son Allah ko fiye da ma yadda kake son Allah ta yadda idan ga abin da Allah ya umarni da shi wancan abin kuma ya ci karo da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi to za ka zaɓi abin da ya ci karo da abin da Allah ya umarni da shi ka aikata shi ba za ka aikata abin da Allah ya umarni da shi ko kuma ya kasance wancan abin ya ci karo da abin da Allah ya hana a yi sai ka zaɓi ka aikata wannan abin kuma ka saba ma Allah maɗaukacin sarki wannan da yana cin ashahwatul khafiyya domin an ce ashahwa shine duk abin da rai yake so in an ce ashahwatu ma tashtahihi an-nafs duk abin da rai yake so shine ake ce su ashahwa jami'in sa ashahwa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya lissafa wasu daga ciki yace zuyyina lin nas hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس أن قواتام متعلي تزم سنة جنب الألنس نقب الشهوات سنشأ وشأوي أي ما تشتهيه النفوس أبن رايكا تكيسك kamar ne minan nisa mata sai ya zama matar kasan da kake mata ya kai ma tana umarta ka saba ma Allah kuma ka saba mai mijinki da kike son shi sai ya zama ya kai yana umarta ki saba ma Allah kuma ki bi shi walbanina sannan san 'ya'ya, ta kai ma da mutum yake ma 'ya'yansa. daidai yake da san da yake ma Allah ko fiye da haka ta yadda 'ya'yan nan nasa za su rika sa shi saba ma Allah ya rika haram yana kawo musu misalin farko kenan su zama abin da suke so su aikata yana ganin saboda sun tasa girman su ya fara kaiwa su aikata abin da suka ga dama ba zai iya hana su ba la yastati'u amrahum wa la yastati'u nahyahum ba zai ce musu su yi ba ba zai ce musu su ba kaga wannan walbani na ke ba walƙanafirin muƙamfara da kuma dukiyoyi waɗanda ake tara su minas zahabi walfizzati na azurfa dinariya da azurfa kuɗaɗe kenan yanzu sai ka ce na nerori da daloli da sauran kuɗaɗen da ake da su a duniya wanda ake ta'amuli da su القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة دكما دواقي waɗanda aka yi musu ado alkhairu musawwama nan su motoci motoci yanzu da yanzu kazo kana magana da sai ka je fada amma abinda mutane wani hanyar mutu ba zai mallaki doki ba amma sai mallaki motoci ba su da iyaka tsakanin nahawa da na safara da ake masa na kasuwanci da makamantarsu walhailu musawwama ciki na wal'an'ani da kuma dabbobi walharfi da kayan amfanin noma zalika ba za'u yaki duniya duka waɗannan allah matsaukacin sarki ya halice su ne da zama tarkace wanda ake jin daɗin duniya da su amma ne mai hankali sai ya amfani da su domin mai domin ya samu lahira sai Allah ta'ala ta ce wallahu inda husnul ma'abi amma Allah ta'ala a wajensa husnul ma'abi yake al-ma'ab al-marji'u makoma aba yaqubu awbatan ay raja'a yarji'u raja'atan aw ruju'an ya dawo kenan so daga al-ma'ab al-ruju' a wajen Allah inda za a koma yafi kyau kaga ne wannan to su ne waɗannan a cikin. zai yi wuya kaga ɗan adam ba yi da wani rabo na sha'awar waɗannan abubuwa in dai lafiyayye ne shi kuma mai hankali to amma abin da ake so shi ne ya yi mu'amala da su yadda shari'a ta ce ai mu'amala da su mata tana da haji matan mutum suna da haji suna da iyaka ba za su sa shi zama mai saba ma Allah saboda su ba zai rike saba ma Allah ba duk abin da za su umarce shi ya saba ko su sa shi ya saba ma Allah to wannan matan sun zama na sharri ba na alkhairi haka ƴaƴa haka dukiya da makamantan da irin su shine ma yusidu alaiha ta haqiqa mahabbati alillah, wa ubudiyyati halahu hmm. sannan wa ikhlasi dini halahu Ai hakika da sannan kuma da tsantsanta addini da Allah waɗannan sha'awoyin na rai suna zuwa su hana mutum ikhlasi su hana mutum yin abu don Allah kama kala shaddadu na ausi kamar yadda shaddadu ɗan ausi radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya baqaya arabi ya baqaya arabi inna akhwafa ma akhafu alaykum ar-riya'u والشهوة الخفية شداد بن عوف رضي الله عنه يا بقايا العربي يا قوة أن سكر وأشك الله رباوة بقية وأن سكر جمع ساعة شيني بقايا ya ku waɗanda kuka ragu daga cikin larabawa ya ku waɗanda kuka yi saura daga cikin larabawa inna akhwafa ma a kafu ar-riya'u lalle abin da nafi jin muku tsoro shine riya riya ita riya shi ɗan bayi da wani abin da yake kama mutane turki da shi kamar riya kagar riya ana samun ta ne a wajen malamai jahili ya yi da mai zai riya ba abin da zai nuna shi ya sa riya a riya'un ala wazni fi'al ai mura'atun kenan ala wazni mura'atun ala wuzi mu'a'atun ala wuzi mufa'alatun ke mufa'ala yi dan a gani riya riya shi ya sa manzo su ne cewa man tara'a a Allahu bihi wa man samma samma Allahu bihi duk wanda ya abu dan a gani to Allah zai sa a gani in aka gani to zai wanda kuma yayi abu dan aji yana yi ne dan aji ya iya kaza ya iya kaza yana gwalan wasu da gyara murya da tajwidi in karatun qur'ani ne da fiƙa kalma to shi nan sun ma Allahu bihi sai Allah ya sa aji sai kuma mai to daga nan sai zama yana da sakamako sai da sakamakon komai to shine ne yake cewa mafi abin da ya fi jumma mutane tsoro mutanen kirki kamar yadda muke cewa malamai su suke riya zahiri yi da abin da zai riya da shi masu ibada su suke riya zakiru ba wanda yake zakiru riya Allah bai tsare shi ba mai ambatan Allah mai yawan sallah ba wanda yake shirya in Allah bai tsare shi ba mai yawan azumi ba wanda yake shirya da shi yake da abin da zai riya da shi mai yawan zuwa umara mai yawan zuwa aikin hajji ba wanda shedan ke ma ke kai masa baraye ya tallata masa ya kuma ya siya kamar waɗannan sannan ba wanda ya kai mai kyauta ne mai dukiya mai kyauta wanda hannunsa ba makeka ba ne shi ba wanda ya shirya domin ana yi da ruwa ne sai ka zo kana cewa jama'a ku zo ku ga ruwa ta ko kuma ka nuna ma jama'a kana kana barin kata cewa kai maruwaci ne kaga ba zai yi ba ba a yi amma mutumin kirki mai yawan kyauta to shi yake zuwa ta shiga cikin zuciyarsa shi za sai mutum ya yaƙe ta sai za ka gama da mamu ba sa ta ci gaba da ita ko da yaushe sai ka ga abin da suke ƙara tunatar da mu a cikin littafin su kenan ya zama mutum ya nufaci Allah subhanahu wata'ala da aikinsa ba haka ba sai mutum ya halaka a je lahira bayi da komai ya zata ya yi abin arziki sai an je lahira a shidi ya nuna ma jama'a aikin an gama yabansa an ya gama sai da ayyukan ga mutane shi ke nan sai allah madaukakin sarki ya ce ya tafi wajen da jiriya shi su kuma a lokacin ya shahun nasu wuratan gurlan bohman za a tashi mutane lokacin ta koma gashin su ya koma sannan ba su da komai a tare da su ko tufafi babu a tare da su kowa haihuwa uwarsa za a tashe shi kun ga wannan ke wa shahwatul khafiyyah da kuma sha'awa ta ɓoye mafi yawancin malamai sun fassara a shahwatul khafiyya shine mutum ya zama duk inda ya zo waje so yake a gane shi me yasa manzo sama ya hana riba su me riba su kayan da da ka zo waje za a gane ka zo kai kada kike da irin su ajali su ne ake ce musu saboda tsadar su su ne ba su shigo kayan da saboda tsadar su kai kada kike sa irin su ajali an kuma ya hana sa irin waɗannan tufafin kamar yadda malamai kuma suka fassara libasu shuhura da kayan ƙasƙanci an zo ana taro wajen da ya kamata ka fito da ma'ana mai kyau sai ka fito da wata kamataccen ta da masu da su fara nuna ka da ba haka yi ai kwamare ne shi za mu yanzu kwamare da ai duba don Allah suke abubuwan su ban ce dai ka mafi yawanci wanda kake da ana kiran su da kwamare kwamare din nan yan tsagera fasarar kwamare kwamare ke da tsageranci wanda baya da kunya kowa ko to ire-iren su zaka ga mafi yawancinsu. ya ta fi shiga cikin mutum ya kai ma matsayin da ya wuce kaza shi kenan sai zo saboda tsokanin jama'a a ce shi na daban ne sai daukan makansa wasu kaya na ƙasƙanci sai rika sa shi kenan da an ganki sai a gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabo mutanen da in hadahu lam yu'lamu wa in gahu lam yustaqadu in suna wuri ba ma za a san suna nan ba in kuma ba su zo ba za a gane su zo to tari waɗannan mutanen ba a gane alherinsu sai ba sai ranar da suka mutu ina jin ko a nan ko a wani wuri na taɓa ba da ƙissar zainul abidin rahmatullahi alaihi ali ibn husayn zainul abidin ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti mutanen kirki yake faɗi yake ci ake ba da labari a cikin sirarsa cewa ya yi shekaru duk dare kawai sai dai kaga an zo an aje maka kayan abinci a gidanka duk sai na kayan abinci misali a wannan zamanin zama a ce sai zo ya aje maka buhun shinkafa ya aje maka buhun gero ya aje maka buhun dawa ya aje maka garman man gyada ko jarkan man gyada ko jarkan manja da kacal din taliya misali sai ka gani kawai an aje maka a cikin gidanka da safe ta gaba ba san waye da yi ba kowa sai ya tashi da safa kamar mutum goma ko mutum ashirin a layi su shaidu sun gani a gidansu a raka kuma wanda yake ba a gane haka ba cewa zai zainul ne yake yi sai da abu biyu ya faru sai da ya aka gano ta abu biyu abu na farko shine masu masa wanka suka ce sun ga shaidar annaki ya ta ɗaukan kaya a gadon bayansa abu na biyu sai aka daina ganin wannan abu na faruwa sai aka daina ganin shi ya daina faruwa abin da ke faruwa na kai ma mutane waɗannan kaya na arziki sai aka daina gani to daga nan aka gane cewa ashe sayyiduna ali zainul na shi yake to kaga al'amalu fi al-khata'i ce yin waɗannan bayan Allah kamar yadda muka buga misali da ayyub ibn kaitan a fiqhiya to ire-iren waɗannan haka magabatan mu suke wani daga cikin magabata an ba da labari ya zo masallacin baitul maqdis malami ne babban malami ya zo masallacin baitul maqdis ya kawo ziyara amma nufinsa ba ya kwana a masallacin ba ya taso daga garinsu neman ilimi ya kawo shi ya zo baitul maqdisi ya ziyara ai ya halatta aje ai ziyara a baitul maqdisi ko sallah a masallacin tana da falala ina cin masallatai uku ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su cewa su ne ya halatta ka ma ka biya tikiti musamman ka yanki tikiti na jirgin sama ko jirgin ƙasa ko jirgin ruwa ko mota ka tashi kawai da niyyar ka je kai ibada a can la tashuddu rihala illa ila thalathati masajida al-masjid al-harami wa masjidi hadha wal masjid al-aqsa to wannan bawan Allah ya tafi masallacin al-masjid al-aqsa da ya tafi sai kai bacci ya kwashe shi mai gajin masallacin al'aqsa ya zo da ya zo kawai sai ya ganke ce da Allah in waɗannan mutanen ne masu zuwa kila ma ɓarawo ne kawai ya ɗauki malami babban malami sai ya wuko shi waje malai ci gaba da baccinsa bai san abin da ke faruwa ba sai da asuba ta yi sanyin asuba sai ya bugai so da ka sai ya tashi yana tashi sai ya gane inda yake a wajen masallaci yake sai ga duk masallaci an kulle sai ya fahimci abin da ya faru sai ya tashi ya tattara ina shi ina shi sai ya gode ma Allah da wannan mai gadin bai gane shi da ya gane shi da shi sai ya zama masa fitina sannan shi ma ya zama ma mai gadin fitina mai gadin zai yi abu dan ya san shi ne ya bashi sannan shi kuma zai ji daɗi a ransa shi ha'anan an sanni kaga shi kenan a shahwatul qadiyya kenan hannun ashe an san da ni kaga fitina ke Allah ka tsere mu wakila li abi dawuda as-sijistani an ce ma al-imam abu dawud as-sijistani sahibu sunan dai daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri daya yana da littafai da yawa daga cikin littafansa akwai as-sunan sunan abi dawud wanda ake kirga shi a cikin alkutubu sitta shine kuma littafi na uku kai tsaye shi ke bin asahihu yake bin asahihani daga ka ce sahihul bukhari sai ka ce sahihu muslim to sai ka ce sunan abi dawud sunan abi dawud sannan yana da littafin sa al-marasi yana da al-marasi ana ce masa marasi abi dawud to duka wannan nan imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi aka ce masa wa mashahwatu al me ce ce sha'awa koyayya qala hubbu bi'asati yake son shugabanci duk inda mutum ya dace so yake a naɗa shi idan ba za a ba shi shugabanci ba to ba za a zauna lafiya sai ya san duk yadda zai yi magudi ya zama tafiyar da ake ya ga ya lalata ta ya kawo mata matsala to sai yayi hubbu ri'asa sun shugabanci musiba ce babba da Allah ke jarraba wasu da ita duk inda suka su suke ko da shi a ce su ne su zama gyambo ko da yau da san girma wannan musiba ce babba ita ke jawo mutum ya kuskure ba zai je kuskure ba a wannan ana samu tsakanin malami da almajiran ba a ce almajiran malami su rika bibiyarsa domin su gano kuskurensa ba amma ai shi ba annabi ba ne dole ya kuskure tara to in ya kuskure aka gyara masa su kuma dama akwai hanyoyin da aka bi aka tsara su malamai suka tsara su na ladabi tsakanin malami da albajiri idan malami ya kuskure ga yadda ake gyara mai akwai bannar da ya akwai akwai kuskuren da malami zai yi ba a yadda a tashi wajen ba ɗalibi ne gyara masa ba to a cikin gyaran sai sa shi a siga tambaya shi malamin in yana da hankali zai gane kuskure ne in akwai tsoron Allah tare da shi sai ya gane cewa sai ya faɗa ma jama'a cewa abin da ya faɗin nan kuskure in jan baki malami ke kuskure ɗalibi ke ja suke jan baki ko ya masa fassara ba daidai ba malaman mu suka ce ka sake nana ka karatu ya ja ce misali hukbur ri'asati ce ce san kuɗi kila bai san abin da ya faɗi ba wani zuwan shekan ya kan zo sai ya lakana ma malami abin da bai yi ya faɗi a zuciyarsa ba bi ri'asati san kuɗi ai ba الرئاسة أي باقو إيباني توسي الماجر ta يساكي نانا كاوتي ri'asa ce." to kage daga nan sai gane ri'asa ba shugabanci ake nufi ba kuɗi ba idan ya ji bai fassara shi daidai ba haka idan ya ji bai gyara ba sai sai to alga su malam kalmar na da ma'anoni biyu ne ko tana ikimani al-ri'asa na ɗaukar kuɗi kaga shi kuma a nan dama malam ai ya san fuskokin kalmomi da yawa ko to inda gaske ne sai sai sai eh, tana ɗauka a nan kuɗi ake nufi ƙila ma ya kawo masa tasirifinta har ma ya kawo masa wata shawaki misali ne ke bugawa amma ri'asa nan ba kuɗi ba ce ri'asa shugabanci وسن شغبانشي حكى عن بابا أبو داود رحمة ya fassara يفسر الشهوة الخفية ɓoyayye sha'awa son shugabanci shi yasa ka guji Allah ya tsare ka daga shi in mutum ya zama an jarrabe shi da son shugabanci ba na'i ba zai zama mai son gaskiya ba sannan zai zama mai haɗa ba shi yasa ban san da yace la taf'alil imarata kakka guji a baka shugabanci idan roƙa kai ka ce jama'a su naɗa ka aka naɗa ka wallahi Allah ba zai taimake ka ba idan kuwa mutane ne suka yi katar da sai suka ce wane ka zama shugabanmu a kaza limanci ne a a shugabanci ne na siyasar duniya ko sarauta ce jama'a suka yi baƙi suka ce wane ya zama shugabanmu to lafi Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka ga abubuwan da suke masu tsauri sai ka ga Allah ba ka mataimaka abinda kai ba za ka taba iyawa ba sai Allah ya tubo maka waɗanda baka zata ba duk su zama mace bakanka a yi ta cin nasara kuma duk lokacin da aka ci nasarar na kai za a faɗi a ce ka ci nasara domin duk nasarar da aka samu a shugabanci wa ake fara gani ra'asun ake fara gani ra'isun nan ake fara yaba ba za a kalli mace bakansa ba in kuma ta kwanewa ake fara zagi shi ake fara zaga kaga shine wannan so da ka roƙon shugabanci mutum ya ce a naɗa shi mukami so tari waɗanda suke wannan za ka gansu dama ba su cancanta ba al'imamu abu al'abbas al'usuli ya ce mafi yawancin masu yin waɗannan za ka same su dama handama da Kere da kwanciyar magirbi suke nema su yi a cikin dukiyar al'umma sai su ce a ba su shi yasa shari'a musulunci a wannan hadisin kuma sai aka yi ƙaidi aka ce idan ka cancanta kaga wasu shedanu sun zo za su nema kai kuma kai ka cancanta su ba su cancanta ba to anan kuma idan ka ki bayyana kanka ka da ka addini za a ba wasu bage bage kai kuma cikakken tumatiri ne lafiyayye to bayyana kanka a ganka ka ce ni ne nan ka faɗi falalarka kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni alaƙa khaza'in al in ni hafizun alim sai ku sanya ne yace ranka yi dade ka bani in zama minista dama shi ya fassara mafarkin ya fassara ya ce ga abin da a yi domin a kuɓuta daga fassara mafarkin abin da mafarkin ke hukuntawa to ga abin da za a iya zama maganin cuta to wa zai wannan aikin kawai shi ke na annabi yusuf alaihi salam zai ce ka sanya ni ka bani wannan mukamin ni zan maka nan bai halarta kuma kai shigo ba domin yau mahanda ma sun yawa ga shi nan kala kala suna kowa ya fito musamman wannan siyasa ta mu Allah kada ya san abin da zai faru yara wasu kawai sun hauka ma kawai suke ta yi sun haukace wasu ba su mallaki ba kansu ba kowa shi ke zai mutu ya ce ya fito takara wallahi wannan musiba ce a cikin al'umma yin tsakani da Allah waɗannan kuɗaɗen da irin matasa suke kai fastoci wai za su fito takarar kaza za su fito takarar kaza tsakani da Allah da waɗannan kuɗaɗen taimakon mutanen layin suke su kalli yaron da an koko shi a makaranta wani da ɗaya ba a sa shi ma makarantar ba su ɗauki su sa shi makaranta su biya masu bai fi wannan shaidancin da ake yi ba Shaidanci ne wannan nawa ake kashewa a waɗannan fastocin da ake yi kuɗi ne masu tsada amma kowa sai ya fito sai zai yi saka wannan musiba ce a cikin al'umma wallahi ba alheri ba ne almubazzaranci ne da dukiya taimako ya yi karanci a cikin zukatan mutane sai hanyar da za su ɓata dukiya shi suke nema yau ana lissafi kullum aka yi lissafi arewacin najeriya na mutuwa talauci amma ba ka gana ba sai ka kayyata kamar wannan magana idan siyasa ta siyasa ta kusa kowa shi nan kawai shi nan sai buɗa jakarta shi nan kawai tabbatar da kuɗi ga talauci na damun mutane mutane suna rayuwar ƙanƙanin ƙari, wani ba yi da abin da zai nemi lafiyarsa yara ba a iya biya musu kuɗin makaranta ba su ilimi kai kuma Allah ya ɗan rufa maka asiri maimakon kai amfani da wannan dukiyar ɗauki wani nauyin wani yaro ƙwara daidai ya je kama sallacin unguwarku ka ce kwamitin barayi su baka yawo ɗaya za ka biya za ka biya masa kuɗin makaranta dukka ka kalli makarantar ta kowace arha ya cuya masa a a yan e ne ma yaran suke yi ta gwamnati sai musu littafan da ake karantawa ai ina jin a cin abin da gwamnati ke ba ta ba da littafi sai ka ce musu littafan rubutu ka ce musu fensir ka ce musu shafuna ka ce musu kilina kayan da aka ba su na makaranta an ba su kyauta kayan sawa na makaranta kaga sun tsufa suna yawo da ragga ɗauki yaro ɗaya ka tsinka masa tufafin makaranta ka ga ladan da za ka samu a wajen Allah sannan kuma ka ce zuciyar mutane da kyauta ake siyan mutane kuwa ikwana ikwanin musulmuna ba ku buga misali da su a ƙasar masa ƙungiya ce ta addini amma ta siyasa ba su damu da aƙida ba suna da wasu matsaloli nasu da yawa amma daga cikin abin da aka musu shaida a kai tun da suka kafu suna rayu suna kula da rayuwar ɗan adam lokacin da aka yi zanga-zanga a ƙasashen larabawa aka kori shugaban ƙasarsu suka tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ya ci ko ci ba su suka fashe duka majalisu kujerun majalisu gabaki da su suka fashe. sai jam'iyyar da suke ta haɗa gwiwa da su saboda saboda yadda suka kama zukatan mutane a masar in ka je masar za ka je asibitin gwamnati a caje ka dubu goma sai ka je asibitin yin kwanci su ce ka ba da dubu hudu in azumi ya zo sai su buɗe shaguna za ka je kasuwa ka ce abu naira dubu ɗaya sai su ce ka kawo ɗari hudu haka suka riƙa yi shi yasa ana zuwa zaɓe kawai shi kenan da suka ce suna da makarantu tun daga firamare makarantun marayu suna da jami'a ba jami'a ɗaya ba jami'o'i hatta a ƙasar da ba ƙasar masar ba suna da jami'o'i taimakon mutane haka suka riƙa yi suna gina al'umma shi yasa da suka fito takara kawai sai suka ce ba kai ba kai kanka wannan shimfiɗan ba kuma ba ka da wannan tunanin wani ba ka taɓa sanin shi ba ba. sai siyasa ta zo ko sai ka gabar da shi wannan wani irin wace yin ba ba ba inda ake wannan rayuwar ta ja kai sai a cikin mu kuɗi ana banzatar da kuɗi ana almubazzaranci talauci na karuwa a cikin mu wasu kuma suna cinna ma dukiyar wuta ina za mu tafi to shi ne yin waɗannan hubbun ri'asa son shugabanci وعن كعب بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه a أنه قال daga na ka'abu dan malik ɗaya daga cikin mutane guda uku nan waɗanda ba su je yakin tabuka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a daina hudda da su a daina magana da su haka suka zauna kwanaki hamsin har da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a cikin suratul tauba da aka ce an yafe musu daga nan aka fara musu magana ka abu dan malik mutum ne mai mawaki ne mutum ne mai fasaha sannan ko tare ne mutumin madina daga annabi sama annabi sama yace ma da ibani ja'iani wallahi kyarke cina guda biyu zi'ibari musanna ne wato abu guda biyu ne na zi'ibin zi'ibin kyarke ci naman jeji ne mai fitina halittar da ta kama da ta kare da dalila. so daga ba kura ba ne kura daban kyarke ci daban kura da larasa sunanta zibu a zibu amma kyarke ci shi ko sunanta a zibu mun gane ai to manzon ne ce ma bi ibani ja'iani wallahi kirke cina guda biyu ba su kasance ba ursila fi jaribati ghanamin waɗanda aka kura su suna cikin jin yunwa aka kora su a cikin garken timakai bi afsada laha min hirsi mar'i ala mali wa sharaf al-din bannar da waɗannan kirkecinan guda biyu za su yi to wallahi ba ta kai bannar da san dukiya da kuma san mulki yake ma mutum a cikin addinin addininsa in aka jarrabe ka da san dukiya da san shugabanci to komai za ka iya yi ka ɓata addininka yanzu a wannan siyasar da ake wallahi mutane da yawa sai sun kafarta kuma ba za su ci ba duk wannan fastocin da ake wani sai ya kafarta ya shirka a bokaye za sa masa sharaɗa menene yasa an kage irin wannan lokacin yanzu a yi ta sace mutane ana sace yara fab ba za a ga mutum ba zai a shaji a yanka mutum ɗan adam a je a kamo jinin haila da mata suke a ce a rubuta ƙur'ani da shi saboda mutum ya samu buƙani. duk abin da ake kenan ya za a ƙasa ta zauna lafiya kaga hubbu sharaf kenan a sharaf saukaka hubbun ba san dukiya to waɗannan wannan soyayya guda biyu manzo Allah sama ce bannar da take yi ta fi bannar da kyarkecina guda biyu za su yi kuma suna jin yunwa idan aka kora su a cikin garkan jimakai sai a rufe garka garke ne an rufe ba ba inda tumakan za su fita sai a ɗauko waɗannan kyarkecinan guda biyu sai a jefo su a ciki kuma dama an yunwatar da su wuya. an sa sun yi yunwa sun yunwatu sosai sai a jefa su dama shi kyarkeci an san shi da ɓanna idan ya samu tumakai abin da ya musu ne sai ya fasa cikin wacce ya fito da harjinta ya fara gwagwiyar namanta sai ga ba ta mishi ba sai kamo ya kusa da ita ita ma haka to sai aka ce a garki inda ba za ta iya guduwa ba ba ke na. an kulle su a garki tumakan ba za su iya guduwa ba ga kuma waɗannan kyarta suna guda biyu an yi watar da su an yi watar da su sun yi wato, cikin bakar yin wasi to annar da za su ba tumakan nan ba ta kai annar da san mulki ɗaukaka da kuma san dukiya ke da mutum a gaba da addininsa sai ya rabu da addininsa ƙaramin misali ka koma ƙarunu ai san dukiya ya raba shi da Allah ƙarunu da Allah ya ba mu labari ƙara Allah ce inda ƙaruna kana min ƙaunin muta yana cikin mutanen annabi yana cin sahabban annabi Musa alaihi salam na gaba gaba fa baza alaihi karshe sai musu tsaurin kai ya wuce gona da iri ya ce shi yanzu ba matsayinsa ɗaya ba me ya jawo masa haka san dukiya to haka san shugabanci mutum ya san gaskiya amma san shugabanci zai sa shi ce bai ba da ina daga cikin irin malamai da suke yada bid'a suke yada bid'a a nan ƙasar tamu mala abu gumi ya je gaishe shi bai da lafiya ya ce ma mala abu gumi wallahi mala akan gaskiya kace ya faɗa mana ya ce wallahi mun san akan gaskiya kace kuma duk abin da kake mun sani gaskiya ne ce to to shi Allah ga su mala ku to ku faɗa ma mutanen ku ba Ya ce na ai sai su mana tawaye da gwargwajin da ake kwata ya za a yi tabbata sun ya dawo ya ce ya yi kuskure duk da a wanda ya da can ba ta daidai ba ce ai da wuya ga hukku sha'a kenan zai yi kasa in ya faɗi yake tsammani alhali kuma a cikin al'amarin Allah ba kasa zai yi ba da ya yarda ɗaukaka zai sake sannan hukku sha'a sun nan bai hana kaisar ya musulunta azimin rumi wanda ba su sama ya rubuta masa wasiƙa aka yi a daidai lokacin abu sufiyan radiyallahu anhu bai musulunta bai yana cikin faɗa da manzan Allah ta salama kuma dama ne shugaban kasuwancin mutanen makka so daga ya tafi da dukiyar mutanen makka sha sham kuma a daidai wannan lokacin nan ne dandalin rumawa kiristoci a nan sama sai aka yi sa'a ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan manya-manyan sarakuna da ake da su a wannan zamanin to hadda kaisar a cikinsu da aka kama kaisar wasiƙa aka karanta masa da larabci shi zai jin labe ta larabci sai ce a je a nemo a cikin 'yan kasuwan nan wane ne ya san annai sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sa'a ce aka samo abun sufiya shi ne sarkin makka sarkin kasuwancinsu don ba sarkin gari ba ne sarkin makka sarkin kasuwanci sannan na biyu yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama domin banu a'mami ne su ƴaƴan bafanni ne da banu umayya da banu hashim suna da dangantaka da juna sannan na uku gaba ake tsakaninsa da annabi sallama saboda kafiri ne shi shikenan sai aka zo aka kira shi kaisar ya masa tambayoyi ya ba kaisar ta na adalci domin su a wajen su kaskanci ne kai ƙarya duk tambayar da kaisar ya masa sai ya ba shi amsa ya ce a waje ɗaya ya samu ya dan sakala san zuciyarsa ya ce kun taɓa yaƙi tare ya ce e mun taɓa yi ya taɓa yaudarar ku ce a in kun yi sulhu yana yaudarar ku ce bai taɓa yaudarar ku ba amma yanzu muna cikin sulhu ba mu me zai yi ba kila ya canza. ya ce nan ne yanzu samu na shigar da san zuciya ta na more to bayan duk an gama wannan tattaunawa. kaisar ya sallami abu sufiyan radiyallahu anhu ya sallame shi shi kenan sai ya dawo wajen mutanensa fadawansa sai ya ce su lalle wannan abu da yake faɗi wannan abin da wannan mutumin ya faɗi mai wannan wasiƙar tawa in dai da gaske da aka siffanta shi ne to sai ya mallaki inda kasar kafata take nuna. ba da daɗewa ba yana nufin sham za ta dace zama ƙasar musulmai bilad sham za ta dace zama ƙasar musulmai shi ke ƙarshe kun san sai da kaisar ya ce shi ma ya imani hadisi na cin zayin bukhari a cikin kitabu badi'il wahyi yace ayi imani ai kawai sai suka taso masa suka taso masa kamar za su cinye shi dan yi waɗannan fadawa shi ke nan sai ce haba haba ku zan zauna ku zan zauna wani haba da aka ga an san gwada ba dama na gwada imanin ku ne in gaya kuke a kiristanci da gaske kuke ko ba da gaske kuke ba yanzu na ƙara tabbatar da da gaske kuke su ma sai suka sake tasowa kawai aka zo aka ƙara mai tabba aka ce kai ne shugaban mu kai ne shugaban mu san yi mutu bai musulunta ba hubbu sha'a san mukami san mukami ya zai yi goma su daga musiba ce wannan babba ba karama ba san shugabanci wannan hadisin al-imamu tirmidhi ya goyo shi kuma isnadin sa sahihi ne al ibn rajab al yana da yana da littafi ta kokan da ya rubuta akan wannan hadisin ya sa masa suna zammul mali wal haka a wata nuska ake kiran littafin nasa ɗan karamin littafi ne amma mai cike da fa'idoji wannan hadisin ya ɗauka ya sharhin a wata a ana rubuta shaku hadisi ma bi ibani ja'i'ani ko kuma su sa masa zammul mulmani wal jah' ina ne daga cikin littafin al-imam ibn rajab al rahmatullahi alayhi فبين صلى الله عليه وسلم أن الهرس على المال والشرف في إفساد الدين من ذلك ثم يبين للي وحي أكن دوسيا مقامي يد سكيبات الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعان لذريبة غنم بس جدع بنجع كركيسنا غدالي ويومتاتكي أتكن جرسا تما كيبا وذلك بينه وأنكم باقوا بأمك بياني بذاك بياني mutane nawa ne suka ba addinin saboda su samu mukami yanzu hatta da aure da ake na bida Allah ka tsare wallahi wata tarihin sun ka ko tarihi sa? ai ba ba da awafan nan suka fara yi ba ko amma daga baya hubbu shahati wal mal kamar da su suka kuma suka zama yan bid'a yanzu da a wannan da ake kishi an ci asalin ta a Najeriya shekaru 35 ai ba kuma shi shugaban su ba shi a fara yi ba ko da a zuciyar shi akwai shi'a waɗanda suka bi shi a lokacin sun san ba shi aiki, ko bai isa a lokacin ya bayyana shi'a yake kuma a lokacin ai ai ai ai ana dillata da ake karanta riyadu salihin ake karanta ma mutane riyadu salihin na limamin nawawi sannan kuma sai littafan waɗancan yankin wannan na masa إيه رسالة كمان سيد الكتب مسمى لتاب الزمعالي في التاريخ سيد كمان سعيد حواء من أثر الشعب من أثر سيريا إيه رسالة جند الله ثقافة وأخلاقا جند الله أخلاقا لبك من جند الله تخطيطا هذا سوني ولنا إن الدين السليم لا يكون فيه هذا الهجر من الدين وان ديك لا يكون فيه هذا الهجر za a samu waɗannan wannan kwaɗayi a cikin duk mutumin da ke addinin Allah na gaskiya to kwaɗayi ba zai shiga cikin zuciyarsa ba kuma ba zai sai da addininsa ba don ya samu duniya kowa ya san wannan ba zai sai da addininsa ba domin kawai a bashi duniya wadda take yan kaɗan kwana biyu za ta yi ta ƙari a yi a gama mutum ya walakanta kafin ya mutu ya ƙara ta rayuwa cikin kaskanci da walakanci sannan kuma ya je ya hadda Allah madaukakin sarki ga mutanen kuma da ya bata domin wasu ko shi ya dawo ya tuwo su ba za su tuba ba sun yi gaba domin magaji mafi kuma so tari almajirai dama sun fi zakewa fiye da malami shi sa kada ka yi kada ka kada ka take wallahi kada ka saki ka zama jagoran yada wata banna a cikin al'umma sai ka zama ko kai ka tuba kila kafin ka mutu ba amma san ka tuban ba amma waɗanda ka ɗora su akan wannan Allah su ko ba za su tuba ba shi yasa magabata suke addu'a suke cewa Allahumma ja'alna mimman idza matu matat ma'ahum dhunubuhum wa la taj'alna mimman idza matu baqiyat dhunubuhum ya Allah ka sa mu mutanen da in sun mutu sai zalubar su mutu ya zama da ka mutu zalubin ka kai shi ke nan ba za a sake ni ba wane ne kar ka sa mu cikin waɗanda su kuma idan sun mutu amma zunuban su lana waye zunubin shi yake mutuwa in yi zunubin da ya kasance shi kake shi kaɗai tsakaninka da Allah to ana fatan wannan mutum ya mutu shi kenan amma ka ga zunubin da ka ɗora wani akan ta ko bid'a da ka ɗora wani akan ta to shi kenan bala'i kenan kana kabari ana kai maka kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana kabari duk abin da aka ji an kai maka kamar yan kai maka kamar duk bid'ar da mutane za su yi wani da ya kirkiro ta ya canza addinin manzo da sama da shi da wannan bid'a to za a kai masa a kabarin sa haka in sabo ya yada a cikin mutane irin masu fim dinna da masu rubuce rubuce ka rubuta littafin banna littafin da ke koyar da izgili ga addini ko littafin da ke koyar da lalata ko fitsara irin masu masu masu rubuce rubuce nobel sunna, ka rubuta littafin baka to duk lokacin da wani ya karanta ya lalace yake aikata to za a kai maka haka masu waƙe-waƙe ka yi waƙa an ɗauka a rediyo da kiɗa shi kenan to duk lokacin da wani ya kunna wannan kiɗa to za a kai maka bar maka, akwai musibar ta wuce wannan amma aka yi sa'a mutum ya mutu zunubin shi ya mutu tare da shi shi ke Allah ka tsare to wannan hadisi yana da girman sha'ani nan kuma za mu tsaya insha Allah ta'ala Allah mu da mutum zaki ka tsarkake mana zukatanmu ka fitar da mu daga cikin damuwa ka shiryatar da mu ka dora mu akan hanyar take daidai sallallahu alaihi